subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na hamsin da bakwai. Duk ta bi ta sha jinin jikinta sai faman zare mishi idanuwanta take yi da kyar ta iya faɗin. Ni fa ban san komai ba. Ai na faɗa maka ɗakin anti ummi nake nema. ta ƙarasa maganar tana murguɗa masa baki har murmushi ya sakar mata ba tare da ta gani ba saboda max ɗin fuskarsa dama ya ji labarin rashin jin maganarta Kashi yanzu ya tabbatar da hakan oke ki koma ɗaki yanzu zan zo in kawo miki abin da shi ɗan uwan naki zai ci kafin a shirya muku naku abincin amsa masa ta yi da to jikinta har rawa yake yi wurin yin saurin hawara kafa ta kama hanyar komawa ɗakin da nishi tana tafiya haɗi da waiwayen big guy yana a tsaye yana kallon ta har sai da taba ce maganin shi tukunna ya kawar da idansa daga gare ta tunda ta koma ɗakin danish bata daina tariyo siffar mutumin da ta yi tozali da shi a ɗakin motsa jiki ba ya tsaya mata a ranta ta so a ce sun yi ido biyu da shi don ta samu damar ƙarewa fuskarsa kallo shin wane ne shi tabbas tana so ta sani ba da jimawa ba bigga ya yi sallama a ɗakin danish hannun shi rike da tire ɗin kayan abinci a shaƙe bayan ta karba ta yi masa godiya a saman kafet suka zauna ita da danish ta rinka bashi a baki yana ce. suna kallon juna yayin da a can kasan zuciyarta tunanin ɗanta da halin amin suna kallon juna yayin da a can kasan zuciyar da tunanin ɗanta halikin nan take yi shi kansa da nishi ya lura da canzawarta saboda tsabar tunani har a hanci ta yi kokarin cusa masa abinci sai da ya damƙo hannunta tukunna ta ankare ya ce mata me take tunani ne ta ce masa ba komai fadan ya yarda ba ya kyale ta a ɗakin shi ta zauna duk dan ta faranta masa sai da ta sanya shi yayi wanka ya canza kayan jikinsa tukunna hankalinta ya kwanta damuwar ta ɗaya yanzu zafin jikin shi sai ƙara ninkuwa yake yi Allah sarki wannan kenan a can ya bangaren Obi Estate wuraren karfe hudu da rabi estate din ya cika makil da mutane babu matsaka tsinke manyan mutane masu faɗa aji duk sun hallara kama daga 'ya'yan jam'iyyarsu ta action progress party ministoci sanatoci gwamnoni da sauransu kowannensu ya ɗauki wankan expensive sheet expensive shadda take ce ne na shiga tsara jikokin obinna na ƙasa najeriya da waɗanda ma ba sa kasar saboda shagalin nan sun dawo Najeriya a yau din nan daga cikinsu akwai 'ya'yansa Mubarak mazauna ƙasar Canada zaratan samari zaki shine babban ɗansa mai bi mishi Aibat bayan su sai 'ya'yan His Excellency Abdulrazak babban ɗan shi Yasir tare da kanwar shi Yusra sun zo ne tare da mahaifiyarsu His Excellency Hajiya Muhibbat bayan su sai 'ya'yan His Excellency Din babban ɗansa Justin Nuruddin mai bi masa Dr. Nawaz tare da mahaifiyarsu suka zo hi excellency hajiya jamila bayan su kuma sai yar gidan mai girma sharifuddin hindu kanwar chief always tare da matayensa suka zo hajiya malikat sarautar uwar gidansa da kishiyar ta hajiya laurat da kuma yar wurin latif zulaihat kanwar yazid gaba ɗayansu dai kowa ya hallara ga 'yan matan hatim ga 'yan matan hatim nazili an yazirin gabaki ɗaya matan sun ɗauki wankan swix cutlass ya yi bala'in yi musu kyau a babban hall ɗin da ke a cikin gidan aka gudanar da shagalin an kawata cikinsa da kayan alatu ko ina ka kalla faranni ne da kyalkyalin sparkling candle ga wasu shaidanin kujeru da aka tanada domin baki su zauna kowane tebul samansa an ɗaura fulawa da abubuwan ƙayatarwa da abubuwan ci kala-kala fulo ɗin hol ɗin kuwa an shimfiɗe shi da kayataccen red carpet daga can gaban hall ɗin gingime man cake stand ne an kawata shi sosai mawaka da makaɗa hada maroka sun hallara domin su ma su kwashi rabansu an shirya kayan abinci saman zungureren tebul kala daban-daban sai mutum ya zaɓa ya darce, duk haɗuwar taron nan mutum ɗaya ne bai hallara ba hakan ba karamin taɓa zuciyar obiyai ba ya ci buri akan zuwansa amma shiru babu shi babu labarin shi mutane sai tambayar su suke ya akai ba su gansa ba iyayen shi sun rasa amsar da za su ba su sai dai su rinka cewa bai kai ga zuwa kasar ba farin jini gare shi shi yasa duk wanda ya zo sai ya tambaye shi ina sai yake taro ya yi albarka an ci an sha an yi kulluwash rabu hani'an an yi harka ta arziki take ce raini ɗaruruwan mutane da suka kawo masa kyauta ta ban mamaki ba sa ƙirguwa baba obi ya more lokacinsa ya yi farin cikin da ba zai iya misalta shi ba yan uwa da abokanan arziki sun faranta masa rai sun gwangwaje sa da kyaututtuka na ban mamaki sun taka rawan girma sai dai mu ce alhamdulillah taro ya tashi lafiya gab da madgariba baki suka ragu waɗanda suka rage yan uwa ne na jini da kuma mutanen hatim Allah sarki waiwaye aka ce a dan tafiya ba ku tambaye ni me ya faru ba to bari ni na faɗa muku abin da ya faru bayan zara ta faɗa ma alina halin da take a ciki na kuɗi da hajiya falmata take binta bashi bayan ta koma ɗaki damuwa ta ishe ta ta yi karfin hali ne kawai wurin ba ta shawara akan ta amince da bukatar hajiya falmata saboda tana son ta jaraba zara ne don ta ga idan tana da hankali tunani ta so mai ta wace hanya za ta iya taimakonta nan take zuciyarta ta ta shawarar ta yi amfani da sauran kuɗin nan da jami'an sirri suka bata har yau bata karar da su ba tamkar tana jin tsoron taba su tun dai da ta siya ma baby Junet kayan wasa bata ƙara cirar ko naira biyar ba ba tare da sanin kowa ba Anila ta tuntubi Mahabub a ɗakin shi ta same shi ta tambaye shi ko ya san gidan Hajiya Falmata mahaifiyar kawar Zara ya ce mata eh ya san gidan sun taba zuwa tare da Zara ma ta ce to so take ya raka ta gidan ta mamaki akan fuskar sa ya ce amma me zaki a can kin santa ne girgiza masa kai ta yi alamar a'a kawai ina so ka raka ni waje idan mun fita zan faɗa maka komai amma kafin mu je gidan zaka fara raka ni banki akwai wasu kuɗi da nake son in cire jin ta ambaci kuɗi ya sa mahabab saurin amincewa zai kai ta gidan a cikin a cikin motar shi ya ɗauki alina sai da suka fara biyawa banki ta cire kuɗin kafin suka nufi gidan hajiya falmata lokacin da suka ƙarasa gidan a bakin parking speed mahabub ya tsayar da motar Alina ta ce da shi ya jira ta a nan, ya amsa mata da to. Da sallama a bakinta ta shiga falon gidan. A daidai lokacin mai aikin gidan ta fito daga kicin, ta yi arba da Alina. Fuskarta da fara'a suka gaisa ta ce mata, wurin hajiya falmata ta zo. Allah ya sa tana nan. Mai aikin ta ce bata jima da dawowa daga ofis ba. Ki zauna bari na je na sanar da ita. Da sauri mai aikin ta je ta faɗo mata. Jim kaɗan ta dawo ta sanar da Alina sakon hajiya. Ta ce ta jira ta ga nan zuwa. Alina ta amsa mata da to kusan mintuna biyar Alina tana a tsaye ta rike kugu tana jiran fitowarta cikin jin fargabar ganin matar sai faman bin falin take yi da kallo sautin takun tafiyar ta ne ya ja hankalin Alina ga kallanta a hankali take sakowa downstairs ta dauki wankan tsadaddan leshi kanta ya sha daurin dankwali ta manna farin glass a idanta babbar mace ce tana da jiki tana tafiya tsokokin jikinta na motsawa fatar jikinta ta sha hutu har ta gaji daga ganin fuskarta masifaffiya ce idanuwanta motsi-motsi da su kamar na mutanen yankin cana hancinta kuwa a baje yake ga big mouth ɗinta ya sha man baki ta da baki alina ta yi a ranta ta furta jibar ta dan allah katuwar banza da ita kamar buhun masara a haka take lalata rayuwar matasan 'yan mata allah dai ya shirya wasu mutanen sun yi asarar rayuwarsu lokacin da hajiya falmata ta karasa sakowa daga saman benin idanuwan da suka yi mata tozali da kyakkyawar fuskar Alina. Nan take ta ji ta burge ta, ta yi mamakin ganin bakuwar fuska a gidanta. Ba komai ya fi tafiya da imaninta ba, face kyawun surar Alina. Ganin yadda ta tsare ta da ido ne ya sa Alina ta yi saurin gyara mayafinta, ta rarrafe jikinta, a ranta ta furta. A'udhu billahi minash sharri shaitanir rajim. Aniyar ki ta bi bakar mayya. Saman sofa ɗin da ke fuskantar Alina, Hajiya Falmata ta zauna. tana dubanta da wani irin mayataccen kallo ya matsa fuska Alina ta yi fuskar ta ba wasa ta ce barka da yamma Hajiya Falmata ta amsa mata da barka dai bismillah ki zauna mana daura fuska Anila ta yi bana zama a gidan da ake aikata saban Allah saboda ni tsarkakakkiya ce bai kamata in goga ma jikina najasa ba mamaki ne kama Hajiya Falmata a hankali ta sauke glass ɗin da ke saman fuskarta don ta samu damar karewa a nina kallo. Ban san wace ce ke ba, sai dai na fahimci haukan talauci ne ke ki. Shi yasa kika kwaso kafa kika zo gidana don in taimaka miki. Dariyar rainin wayo Alina ta yi kafin ta ce, Ki kalle ni daga kasa har sama, ki ma kin san na karfin ki kira ni da talauci. Ni ban zo don na yi kace na ce da ke ba, saboda bani da lokacinki. maganar kuɗin zara da kike bin ta bashi ne shi murmushi ne ya bayyana akan fuskar hajiya falmata da shakiyanci ta furta oh kin zo ne ki fanshe ta shi yasa kika kawo min kanki dan ni ban ga alamun zaki iya biyan kuɗin ba girgiza kai alina ta yi ranta a bace ta ce wato shi dai jaki duk yadda aka yi da shi sai ya ci kara idan kina tunanin na kawo miki kaina ne dan in fanshi zara to ki daina domin ko na fi karfin kaskantacciyar mace ballagaza jahila kuma da kikiya irin ki mace mara tsoron Allah mai yin amfani da dukiyarta don lalata rayuwar matasan 'yan mata masu neman na kansu wallahi kin ji haushin rayuwar gigitacciyar tsawa hajiya falmata ta daka alina tamkar damusa ta yin kwara ta miƙe tsaye tana duban alina da mummunar fuskarta babu annuri ko misƙalar zaratan ta nuna mata hanyar fita da yatsar hannunta ke wuce ki bar min gidana tun kafin ranki ya ɓaci matsiyaciyar banza masu kashin tsiya anila da karfin hali ta ce idan kin ga na fita a gidan nan to na gama faɗar ta cikina ne kuma wallahi ko da gigin wasa kika ce za ki taɓa lafiyar jikina sai na naka saki baki san wace ce ni ba ta faɗa tana jifa mata harara lamarin ya ɗaure wa hajiya da kai kanin karfin hali na yarinyar nan da ta zo gidanta tana yi mata rashin kunya goya hannayenta ta yi saman kirjinta ina sauraron ki me ya kawo ki gidana gyada kai alina ta yi zuwa na yi don in yi miki nasiha don na fahimci wadda iyayenki suka yi miki tuni shaidan ya hoya miki kunne don allah barki cikin shiga ta mutunci kamar wata mutuniyar arziki alhalin nan kuwa fuska biyu ce a fili musa a zuci fir'auna haba baiwar allah da hankalinki da tunaninki da shekarunki kika zaɓi ki wa Allah dan kawai ki ji daɗin duniya kin manta da Allah yana ganin ki kuma zaki mutu ki koma gare shi a kowane yanayi mutuwa tana iya riskar ki idan ta kamar ki kuɗi ne ki tuna Allah ne ya baki arzikin ba ke kika yi makanki ba idan ya so zai iya kwacewa kuɗi da kike gani wallahi masifa ne idan baka tafiyar da su ta hanyar da ta dace ba ita kuma rayuwar duniya jin daɗin ta kalilan ne ba ta da tabbas baki san yaushe zaki mutu ba kin sanya mugunta a ranki saboda Allah ya azarta ki kina cutar matasan 'yan mata waɗanda iyayensu suka sha wahalar ba su tarbiyya ke kuma kina gurɓata musu rayuwarsu Allah kaɗai ya san adadin 'yan mata da kika ɓata kin goga musu jarabar da ba za su iya goge ta ba kin cutar da rayuwarsu mutane suna kuka da su saboda sun addabi rayuwar al'umma kuma ire-iren ku ne kuka yi silar lalacewarsu wallahi ki ji tsoron Allah kamar yadda ba za ki so a yi da yarki ba to ki ma kada ki da dan wani duk da naji irin ku har da ƴaƴan naku kuke yi saboda shafewar basira da neman duniya kuma kwance ba kwa ji ba kwa gani ko ala dole sai kun siya ma kanku tikitin shiga wuta tunda Alina ta so mai mata magana da fada haɗi da tsiwa take ta faman zare ido tana binta da kallo tunda take a rayuwarta wani ɗan adam bai taɓa gigin tunkararta ya faɗa mata magana game da abin da take aikatawa ba sai yau da Allah ya haɗa ta da antan Zara mai dimple ayoyin alkur'ani alina ta so makaranto mata tana fassara mata kamar an rufe mata baki ta kasa dakatar da ita duk irin masifar da take da ita yau an kashe mata bakinta Allah yana son bayan shi waɗanda suka aikata barna suka tuba saboda tsoron shi suka koma gare shi don haka ina baki shawarar tun kafin lokaci ya kure miki hajiya falmata ki gyara halayyarki ni ban ce zan sanya ki shiryu ba dan na san irin ku taurin kai ne da ku kamar kwakwa ko malamai sun yi muku nasiha ba kwa ji ba kwa gani sai ranar da Allah ya tamke ku tukunna za ku gane kuranku ni in ban da ban shafewar basira wai ku ba kwa tuna mutuwa da kwanciyar kabari ne ba kwa tuna duk abin da kuka mallaka zai kare daga kai sai halinka za a binne ka a kabarin ka fa ke yanzu kin zaɓi ki mutu kina aikata mummunan zunubi na bin 'yan uwanki mata ga hakkin iyayen da kika sanya su zubar da hawayensu ta silar lalata musu rayuwar 'ya'ya da kika yi ga kuma matasan 'yan matan da kika gurɓata ma rayuwa wannan fa zunubi ne mai ci gaba da yaduwa ko bayan kin mutu zaki ci gaba da samun kamasho a cikin sa saboda kin bar tarin 'yan matan da kika gurɓata a gare ki suna aikata fasadi wallahi ki ji tsoron Allah tun kafin lokaci ya kure miki ina kara jin hankalinki da ki tuba ki koma ga Allah tun kafin mutuwa ta riske ki dan ita ba ta kwankwasa ma mutum kofa balle ya ce zai shirya mata wata irin zuba ce ta soma wanke goshin hajiya falmata hakika kalaman alina sun fara karya mata zuciya sai faman zara ido take yi bata sanya aka yi ta tsinci kanta da jin maganar alina ba yarinyar da ta yi matakar burge ta kuma ta bata mamaki da har ta iya yi mata nasiha ba tare da jin shakkar ta ba saboda mutane da yawa ba sa iya yin magana a gabanta amma ita wannan ido cikin ido take furta mata magana Hajiya Falmata digarin tsi duk wuya kada ki karya zuciyar wanda ya aminta da ke ina magana akan Zara da ta dauke ki tamkar mahaifiyarta saboda kaunar da ke a tsakaninta da yarki Fatima kin karya mata zuciya na ji daci lokacin da na same ta ta kulle kanta a cikin toilet tana yin kuka babu ci babu sha ita kadai ba tare da kowa ya sani ba kin hana ta rantsawa saboda ta ki baki haɗin kai ku aikata sabon Allah haba baiwar Allah idan ke ce aka yi irki haka za ji daɗi don kawai mutum na bukatar agazawarka sai ka yi amfani da dukiyarka don ka cutar da shi babu wanda ya fi karfin ya nemi taimako a duniyar nan ko da ba a wurin mutum ɗan uwansa ba zai nema a wurin Allah idan har ba a idan har baka agaza ma bawansa ba ta yaya kake tunanin zai agaza maka jinjina kai Alina ta yi tuni zafafan hawaye sun wanke fuskarta cikin muryar kuka ta ci gaba da cewa kin kona mata rai Zara ta yarda da ke fiye da tunaninki tana kuka tana faɗin yadda ta aminta da ke amma kika karya mata zuciya Zara da kike gani ta fi ki hankali yarinyar tana da tawakkali tana jin tsoron Allah na jaraba ta don in ga ko tana da wayan jure kaddara idan ya same ta ni da kaina na ba ta shawarar ta baki haɗin kai da buɗar bakinta sai ce min ta yi ita ko duniya za a mallaka mata ba za ta taɓa amincewa ta saba ma Allah ba saboda tana jin tsoron sa, kuma tana jin tsoron ranar da za ta koma gare shi hajiya falmata kin taɓa tunanin hakan a matsayin ki na babbar mace wanda ta haura shekara arba'in da ɗoriya a duniya shekaru sun ja amma ba kya tsoron mahalicinki kina amfani da dukiyarki wurin gurɓata dukiyarki da lahirarki duniyarki da lahirarki a maimakon ki yi amfani da su wurin taimakon bayin Allah marasa karfi waɗanda za su yi alfahari da ke ko bayan baranki kuma ki samu lada a wurin Allah yanzu ina amfanin irin wannan rayuwar da kika daukar wa kanki kafafuwanta ne suka gaza rike ta jiri ta soma gani a cikin idanuwanta a daddafe ta nufi sofa ta zauna tana faman fitar da numfarfashi hankali ka faɗa alina ta yi alhamdulillah na gama faɗar ta cikina duk wanda ya yi da kyau don kansa akwai mutuwa akwai hisabi maganar kuɗi kuma na zo miki da su miliyan uku chip idan ma kina son ƙari zan ƙara miki saboda ina so ki san mu ba jinin fakirai ne, idan arziki ne mu ma mun gaje shi gaba da baya daga murya Alina ta yi da karfi ta furta sunan Mahabub shigowa ɗakin ya yi hannun shi rike da jaka baka tun kan ya ƙarasa yake bin ko ina da kallo ganin haɗuwar falon gidan a ransa ya ayyana lalle hajiyar nan ta tara shi sa take tsula tsiyarta saranta saboda tana da arziki zo ka ajiye mata tsiyarta alina ta faɗa tana nuna masa gaban hajiya falmata ta zabga uban tagumi da hannu biyu da alamun nadama a tattare da ita ko da mahababu ya yi arba da fuskarta sai da ya sha jinin jikin shi ganin yadda ta haɗe rai kagumi na fita a goshinta kamar mai jin tsoron ta, haka ya aje mata jakar a gabanta alina ta riko hannun shi a cikin nata har sun ɗaga kafa za su bar falon muryar hajiya falmata ta dakatar da su don allah ku tsaya kusan a tare zuciyarsa ta buga a sukwane suka waiwayo suna dubanta gabansu ba karamin faduwa yayi ba Kanin ta fashe da kuka miƙewa ta yi daga saman sofa ɗin ta nufe su tana faɗin wallahi na yi nadama dan allah ku yi haƙuri da abun kunyar da na aikata ni ma ba hali na bane kawaye ne suka tunzura ni har na faɗa harkar zubewa ta yi saman gwiwowinta a gaban alina tana kuka ta ce tunda nake a rayuwata wani ɗan adam bai taba yi min nasihar da ta ratsa zuciyata irin naki ba ban san wace ce ke ba amma na yi sha'awar in yi kori da kyawawan halayyarki duk da na ji na tsana kaina na zub da mutunci na da girma na a idan zara wallahi na ji kunyar da ban taɓa jin ta ba Allah sarki wannan kunya ta duniya ma kenan ta duniyar ma dan kadan kenan hmm, ina ga ta lahira ubangiji Allah ya sa mu dace duka duka anan zan dagata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na hamsin da